Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu gidajen rediyon da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya FM. Ana kuma iya bin mu kai tsaye ta mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Safina ta sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro a yau Juma'a 25 ga watan Agustar shekarar 2017 za mu yi magana ne kamar yadda muka saba akan al'adu da zamantakewa har ma da nishaɗi. Shin wace rawa ayyukan sa kai da kuma taimakon al'umma za su iya takawa wajen wanzar da zaman lafiya tare da walwalar addinai da kuma ƙabilun ƙasashenmu? idan mabiya addinai suka fahimci cewa addininsu ya koyar da ba da walwala sannan kuma suka fahimci cewa idan akwai walwalar addini shi zai sa musulmi mm. ya je a kudancin najeriya mm. ya yi wa'azi to haka shi ma wanda ba musulmi ba yake da yawa yake da wannan yancin ya zo ya yi idan mutane sun karɓe shi shi kenan to amma za ka ga ba haka ne yake faruwa ba to duk da dai za ka ga wani lokacin ba wai addinin ne ya janyo ba Allah kawo kuka To bayan tattaunawa da mazuhun Idris da zami dan asalin jihar Kano da ya zo nan Amurka don koyon dabarun ayyukan taimakon al'umma ko kuma taimakon juna. Za mu ba ku damar kiran waya a lambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. Kafin mu ba ku damar tofa albarkacin bakin ku game da rawar da ayyukan sa kai za su iya takawa a cikin al'ummar mu musamman ma ta bangaren walwalar yin addini da zamantakewa tsakanin kabilu daban-daban. Sai mun ji tattaunawar da Usman ya yi da wani matashi da muka taɓa hira da shi a farkon zuwansa Amurka game da koyon ayyukan sa kai. Domin mu ji ko ya yi wani abu a cikin watanni takwas inda ya yi da zuwa To da muke magana cikin shirin yau da gobe. A sunana Mazhun Idris daga Kano a Najeriya amma yanzu ina zaune a nan Washington DC. To Mazhun barka da shigowa wannan ɗaki. Yawa barka Malam Kabara. Da farko me kaka Amurka? Na zo abin da ake cewa Atlas Fellowship. So gurbi ne na samun horo hmm. da matasa sukan zo daga kasashen duniya su zo a nan america su yi shekara ɗaya ko kuma fiye da haka mm. don su fahimci yadda harkar neman ci gaban al'umma take musamman a harkar ƙungiyoyin da ba na riba ba kungiyoyi masu zaman kansu mun samu horo a kan wannan da kuma sai aka samu a ma'aikatu da kungiyoyi da suke aiki a irin wannan harkokin da ya shafi abin da mutum ya sa kanshi misali wanda yake da asalin shi a baya ya yi abin da ya shafi harkar lafiya to akan sa shi a kungiyar da suke aiki a kan harkar lafiya na karanci ilimin tattalin arziki ne a jami'ar ahmadu bello hmm. so amma da yake duk wanda yake da kishin ci gaban al'umma za ka same shi ya damu da abubuwa mabambanta kamar mm. abin da ya shafi zaman lafiya ci gaban al'umma da kuma harkar misali a literature ma'ana adabi da mm. rubuce-rubuce so na zo nan tun a watan farko na wannan shekarar yanzu wajen wata takwas kenan kuma na ɗan yi harka ƙungiyoyi haka na addini da ci gaba da mm. kuma rubuce-rubuce a jarida da mm. da littattafai da kuma harkar adabi akwai wani lokaci ne da aka ɗiba za ka yi wannan abu da ya kawo ka koko in ka gama koko ka gama koya abin yake yanzu kasashen da suka ci gaba kamar amerika suna ba da gurbin samun horo ga matasan kasashen duniya mm. su zo su zauna su kuma fahimci ci ah, makamar aiki musamman ah, wuraren da aka ci gaba domin su koma kasashen su ci gaba da aikin ci gaba hmm. musamman a yanzu da akan zargi manyan kasashen duniya da cewa suna amfani da kungiyoyi masu zaman kansu hmm. manyan ngos kenan hmm. masu ba da tallafin ci gaba ana zargin su da cewa suna katsalandan a harkar siyasa da zamantakewar kasashen da suke taimakawa. to wannan ya sa kamar a nan america aka bullo da tsarin da za a kawo matasa su zo nan su koyi makamar ah, aikin don su koma kasashensu hmm. su ci gaba da irin wayannan ayyukan na ci gaba. A wannan lokutan da ka share na watannin nan, me ka fahimta? Ci gaban da kasashen nan suka yi ba ya ta'allaka ba ne kawai ga karfin tattalin arzikinsu ko kuma karfinsu na siyasa. Yawanci su kansa al'ummar gama gari za ka same su suna taimakawa wajen ci gaban al'umma da kuma nasarar da gaba ɗaya ƙasashen nan suke samu wato za ka ga idan harkar ilimi ne za ka ga wai gwamnati ce kawai take yi ba akwai mutane wanda sukan sa ƙarfinsu ko kuma mm. su sa kuɗinsu ko kuma duka wani ah, ah, aiki da za su iya yi don ci gaban ilimi a mm. ƙasar nan kowa ya fahimci cewa idan al'umma ta ci gaba to ci gaban zai shafi kowa idan kuma al'umma ta lallace illa za ta shafi kowa so shi yasa kowa za ka same shi yana da wata dama ko kuma wata kafa da yakan ba da nashi tallafin mm. wajen ci gaban al'umma da kuma raya abin da ya shafi matasa da kuma mutane marasa galihu so akwai abin da ake cewa misali aikin sa kai ko volunteerism mm. za ka ga nan sun ɗauke shi da mahimmanci mm. za ka ga idan mutum shi misali idan kana nan da iyalinka da kana nan kana aiki za ka ga ya ware wani kuɗi a duk wata yana tallafa wata ƙungiya eh. ko kuma wani aikin da ya ci gaba wanda ya damu da shi ko da kwa dala ɗaya ne da hmm. ka faɗa kuma za ka samu suna tallafa wa mutane a nan da kuma ƙasashen duniya cikin horon da ake bamu shine mu koyi irin wannan aikin sa kai hmm. kuma aikin sa kan da muke koya ba wai kawai irin na gargajiya ba misali a gida za a ce to a fito aikin gayya za a kwashe kwata za a shikenan <laughs> aikin a yauwa to akwai aiki wannan mm. din yana da mahimmanci to mm. amma kuma a tsara shi mm. ya zama kowa yana da sha'awar yi sannan kuma ya zama abin da ake cewa sustainable zai dore yauwa to sannan ya zama abin da mutane za su so su yi shi kamar yanzu wancan satin da ya wuce ranar alhamis kenan da ta wuce akwai wani wata kungiya da ake cewa food and friends mm-hmm. a nan washington dc ne mm. a nan north east so mm. mun a cikin tsarin horon da muke samu shine muka yi rijista da wannan cewa za mu je mu yi mm. awa biyu mu taimaka musu a aikin da suke na awa biyu kuma muka je mm. daga karfe shida zuwa karfe takwas saboda akwai tsari za ka yi shiga mm. intanet ka shiga fejin ka yi rijista ka ce za ka zo ka tallafa musu aiki na awa biyu mm. bayan ka tashi aiki ko kuma daga lokaci kaza mun je suna dafa abinci ne suna taimakawa asibitoci ga marasa galihu musamman yauwa musamman masu cututtukan da ba a tunanin warkewa ko kuma nakasassu ko mm. tsofaffi mm. so mun je ne kawai mun taya su jera abinci a kai obin a girka sannan dan mm. kek ne muka dan sa a leda muka daure aka shirya su a kwali yauwa a wannan awa biyun muka yi aiki da kila in biya za su makudan kuɗi yawo makudan kuɗi mm. to amma idan kai zaka ga aikin ka sami kwanciyar hankali da nutsuwa kana jin kayi wani abin kirki mm. suna taimakon mutane wajen ina ga dubu da ɗari takwas mm. ina ga suke ciyarwa a kowace rana suna aiki sau shida a kowane sati irin wannan shi ya kamata a ce mun yi tsari mun koyi cewa idan akwai matsala a unguwa ko a al'umma to ba mu damu da cewa matsalar ta wani mutum ba ne ko ta wasu mutane daban mm. kowa zai shiga ya yi maganin wannan matsalar mm. kamar misali akwai maganar da muke ɗazu da kai na wata ƙungiya da ake magana na cewa na walwalar addini za ka iya mana wani abu a kai bayan zuwa na nan da yake mm. ina da sha'awar abin da ya shafi addini saboda na yi karatun addini a baya kuma rubuce-rubuce irin wannan so sai na fara bincike akan me yasa a uh, amurka ake samun zaman lafiya da mm. haɗin kai da walwala tsakanin addinai to a nan za ka samu kowa yana bin tashi ɗariƙar misali ɗariƙar katolika ɗariƙar protestant mm. to amma za ka ga akwai walwala ba a tsangwama misali wajen ɗaukan aiki ba za a mm. hana wani saboda addinin shi ba yawwa laifi ne a hana wani ya yi addinin shi ko hmm. kuma a musguna masa saboda addinin shi hmm. so wannan akwai abin da nake tunawa akwai wani malami da ya zo nan amerika a hmm. shekarun baya ko da ya dan yi zama dan satuttuka da ya koma abin da yake nasiha a wata a wani majalisi mutane sun yi zaton zai kushe amerika ya ce ai ya ga abun Ta annati a amerika mm. to amma sai abin da ya ba wa mutane mamaki da hmm. yake ina wajen lokacin hmm. da yake faɗa sai ya ce ai ya haɗu da larabawa mm. musulmai mm. da suke ce mai ai su samun walwalar yin addininsu na musulunci da mm. suke yi a nan ba su da shi a ƙasashen so sai kai mamaki ya za a ce musulmai da a ƙasar larabawa da za mu ce nan ne asalin musulunci an bari kowa ya tallata gaskiyar shi tasa ta fishe shi so wannan ya sa nake bincike akan me ya kawo aka samu walwalar addini a nan amerika so abin da na gano da yake a tsarin wannan horon da nake samu akwai karatuttuka na ecosys mm. kamar akwai cibiyar addinin musulunci da ake cewa international institute of islamic thought. Mm. a sati biyu da ya wuce na gama kwas a wajen kwas in sati biyar a virginia museum institute nan ma mm. wata santa ce ta bincike kan asalin walwalar addini a america mm. sannan akwai kuma tarurruka na haɗin kai tsakanin addinai ƙungiyoyin haɗaka na addinai wanda sukan samu tattaunawa sai muka gano cewa asali shine kowane addini yana da koyar koyarwar cewa akwai walwala ga mutane saboda gaba ɗaya a asalin addini za ka samu cewa koyarwa ce da wani ya taso a cikin mutanen da hmm. ba addinin suke ba misali hmm. in ka sa tarihin annabawa za ka ga an tura annabi musa zuwa ga fir'auna hmm. ya kira mutane a lokacin da aka tsangwame shi a hankali ya samu hayi allah ya bashi shi nasara so abin da ya faru a tarihin amerika misali za ka ga cewa asali idan za mu ba da misali akwai shugaban america thomas jefferson, shine shugaban america na farko da ya taba gayyatar musulmai su yi buɗe baki mm. wannan ya faru a shekara 1800 mm. wato wajen shekara 200 kenan da suka mm. wuce akwai musulman america da suke alfahari da irin wannan yancin da suka samu na walwala a america so shi yasa suke kokarin cewa to aiko watan da musulmai sun samu wannan yanci da walwala ya kamata su ma ai musulunci shi ma ya koye da duka wani abu da aka sani da yake da kyau mm. so akwai kungiyoyin musulmai da sukan taimakawa wajen walwalar ah, wa'anda ba musulmai ba misali mm. a kasashen larabawa inda za ka samu mm. akan yi wa musulmai gori mm. cewa to ku nan gashi an ba ku yanci ko kuma a kasashen ku ba ku ba mutane yanci so amma an ka duba akwai marubuta da suka yi rubuce-rubuce akan walwala addini misali sukan ba da bayanin cewa kamar ayin nan ta suratul bakara da take mm. cewa babu tilastawa addini ko zamanin annabi a madina mm. misali an ba wa 'yancin zama ga kiristoci da yahudawa mm. so wannan annabi sallallahu ya kafa gwamnati wanda kuma bai kora ko ya gallazawa wa'anda ba musulmai ba eh, kawai dai akwai alaka ta zamantakewa da kuma 'yanci da kuma iyakoki da aka sanya wa mutane wanda ba za su iya wucewa ba wannan ya nuna cewa idan aka sami idan kasashenmu misali a najeriya ko nijar ko ire-irensu mm. idan mabiya addinai suka fahimci cewa addininsu ya koyar da ba da walwala sannan kuma suka fahimci cewa idan akwai walwalar addini shi zai sa musulmi mm. ya je a kudancin najeriya mm. ya yi wa'azi ya mm. samu mutane su shiga addini har ya gina masallaci to haka shi ma wanda ba musulmi ba yake da yawa yake da wannan yancin ya zo ya yi idan mutane sun karbe shi shi kenan to amma za ka ga ba haka ne yake faruwa ba ana yawa Wa yaƙe-yaƙe da kashe-kashe so duk da dai zaka ga wani lokacin ba wai addinin ne ya janyo ba akwai mm. wasu gaba akwai wani mm. lokacin tattalin arziki mm. akwai kyama akwai tsana akwai tsana jinsi kabila Yawwa, so yawanci zargin da akan yi wa addinai da cewa mm. suna gallaza wa mutane mm, yawanci za ga yana da wancan kenan yawwa mm. yawanci ba koyarwar addinin ba ce ta janyo rashin walwala to a ƙarshe cikin kila minti ɗaya masun wani sako kake da shi ga matasa musamman masu wuraren shirin yau da gobe daidai wannan lokaci da muke tattauna da kai to matasa dai abin da zan ce shine mai nemi ilimi sannan mu fahimci zaman lafiya shi ya sa kasashe da yawa suka ci gaba misali idan muka fahimci tarihin kasashen turai za ka samu sun yi yaƙe-yaƙe fiye da yadda kake tunani da mm. kashe-kashe da mm. bautar da mutane amma sai gashi an samu yanayin da aka yi shekara wajen ashirin mm. ba a samu wani babbar fitina ko yaƙi a turai ba wannan shi ya sa ma a shekarun da suka wuce har turai ta kanta tarayyar turai ta samu kyautar zaman lafiya ta mm. nobel za mu gane cewa in muna so mu ci gaba to dole mu zauna lafiya mm. sannan kuma zaman lafiya yana da bukatar mu yi ilimi mu fahimci me addinin mu ya koyar game da zaman lafiya da kuma mu'amala tsakanin mutane to muna godiya sosai mazhun idris sai allah ya kai mu wani lokaci to na gode malam kabara To yanzu kuma sai mu gyara zama domin kuwa kuma za ku tofa albarkacin bakin ku kamar yadda muka yi muku alkawari amma a lambar mu ta alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin kuma ku faɗa mana shin ya kuke ganin wa'annan ayyukan sa kai jibintar juna da makamantar su hmm, iya taimakawa eh, wajen taimakawa al'umma su zauna tare kuma cikin lafiya da lumana. mu je gaba kan da fasa kuma bishiyar rimi a dangare in garma ko in ce sanni jirgi dan dubu jiran dubu kamata ke ba ayyo haba alaikum. Salamu alaikum. Eh to <laughs> ga gashi shi na naji kira kirar Maryam. Ta shigo ba. Mm. Mm, mm. To to Allah ya raba mu da bakin ciki gaba daya. Amin. Eh to salamu alaikum da wa muke magana. Taraba ne? Daga Taraba wane ne? Ah, daga ganye. Ganye to o jihar Adamawa kenan ganye na san garin wallahi na taba zuwa. Taraba? A Taraba ne. Eh. Eh, ah okay. Yawa to to me sunanka? Aya katse na je. Allah sarki ai ya ganye ya ya kitso ya faɗo ƙasa mm. Allah sarki Allah tattaro shi <laughs> amin amin <laughs> eh, mm. ma kaga ina ta kallon TV eh. abin da ke faruwa mm. yau wani matsinaciyar guguwar nan ba eh, mutane na ta a jihar Texas eh have ah. ne ko mene hurricane have ne mai suna have ba an ce jiya shaguna da ina da wata aminiya da ke can ta ce je da kira da daddare ta ce ko ina babu ruwa babu biredi babu komai mutane da an je an sassaya an shirya an ce kamar ba a taba gani irin shi ba a eh, shekara sha biyu da ta wuce kamar an taba yin eh, kamar wanda har mutane su garsa rayukan su da eh, dukiyoyin su ka Allah dai kiyaye amin to ga wani daga Sokoto assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to barka dai assalamu alaikum mm. da wa muke magana kuna magana da Abdulrahman Aliyu Balko da jihar Sokoto To Malam Abdulrahman ka taɓa yin wani aikin sa kai? Gaskiya mun yi aikin sa kai nake wanda cewa Mun yi aikin sa kai ha kuma na ga alfanun wannan aikin wani aiki. Hmm. A ina ke na nan Sokoto? Eh a nan garin mu nan ta yake Balkore Balkore. To. to eh, <laughs> eh, amma kana gaya za a yi hakan ya taimaka a tona na gaya ke da aikin saman eh. lokaci layukan sai a hankali gashi muna son mu ba su dama ko yau ga wani daga sokoton ma a ƙara samu salamu alaikum hello to shi ma na sokoto ina ga ya kara sauka ga shi su bi sun shigo mm. ga ga na dama shi ma kace kafin mu samu kira a mm. nan shafin mu na facebook a dotura ga kira mm. eh yake cewa a gaskiya ayyukan sa kai abu ne mai kyau amma hmm. sai dai kuma kash matasanmu sun iya zama famanan mamba hmm. <laughs> a wajen majalisa ba sayar ba siya ba sayarwa eh ba si da ba sa da ake eh, to Allah hmm. kyauta <laughs> sai kuma ga Ahmad da Bajoga yace tsadar rayuwa tana kawo nakaso ga masu sanyin taimakon jama'a saboda su ma suna buƙatar a taimaka musu mm, wannan kuma haka yake to mm. akwai wani ma nan ko ado turaki askira oh shine kika mm. karanta eh to bari ga wani mato daga taraba ya kira assalamu alaikum wa alaikum assalam barka da warhaka yawa barkan ku dai to wani ne daga taraba Uh, mai magana Muhammad Awal Ibrahim daga mutum biyu karamar hukumar gasar daga nan Taraba. To muna jin ka Muhammad Awal. Na'am, ta yawa na ji daɗin wannan asalin program ne sosai eh. kuma da a ce a ƙasar mu za a fahimci wato kamar yadda shi malam masu da yi magana da mun samu ci gaba sosai mm. to amma mafiya yawa mm. matasan mu ba su fahimci wannan fannin ba na sa kai hakan mm. yasa ba mu ina jin Eh, yawa na ce to amma kana ga ta bayan wannan yaya za a yi mu matasan yanzu mu rungoma mu taimaki junanmu da aikin eh, sa kai. eh to kamar yadda ce shi ne akwai bukatar sau da yawa matasa mu tashi wato mu fahimci muhimmanci ilimi idan ba da ilimi ba duk wani abin ba za mu fahimce shi ba eh mm. to mun gode sosai malam muhammad mm. yawa sai Allah ya kai mu wani lokaci to sai kuma wani daga Benin ko mm. Salamu alaikum. Salamu alaikum kuna lafiya? Lafiya kalau. Da wa muke magana? Ba da ya kokari. Alhamdulillah. Lafiya kalau. Ba da Muhammad ne, Muhammad ne. Mm. Muhammad daga ina? Daga Benin. To muna jin ka Muhammad. Me za ka ce gaba da aikin sa kai? alheri gaba daya. To, gode. Eh. Muna muku makasa alheri ko muna jin daɗin wannan shirye-shirye. Ni jiya ma ko jiya ma na yi aikin gayya sai dai ku ci gaba da kokari mm. Allah kuma yana tare da ku. To, wani irin aiki ke na kai? Eh? Kamar wani irin aiki ne? jiya. Eh, a dama dai na farko dai mutane kawai ya kasance su daina son jiki kuma su dinga son junansu a haɗa kai. Mm. Shine babbar magana kuma sannan mutane kowane ɗan lokaci suka samu ya kasance su ba shi a wajen ilimi amma ba wasu ba bangaren wani harkoki daban ba. Mm. To muna muna godiya sosai Malam Muhammad. Ga wani a tarabar. Eh muna tare da ku dare da rana. To mun gode. Masha Allah. Yawwa. to bari mu je tarabar ko yawan tarabar sun mm. samu eh, dali hanyar su da eh, ta buɗe hello take a amurka salamu alaikum <laughs> Alaikum salam wa To wane ne a taraba kuma mai bugu da ƙari? Sule kawu ke yi jalingo. ce Sule ko kawu? Bello kawu yari jalingo. To Bello barka da shigowa yanzu me za ka ce game da magana da muke na maganan aikin sa kai din nan da yadda zai taimaka wurin zaman tare addini ne kabilanci ne duk a samu a zauna lafiya. Hello? Eh kana jin mu? Ina tare da ku. Yawwa shi ce me zaka ce game da aikin sa kai da muke magana? Aikin sa kai abu ne mai kyau, mai muhimmanci. Mm. Mm. Sannan kuma idan kuka fahimci juna mm. aka cire warayya na bambancin addini da kabilanci da kuma ilimi ya zamana yana gaba. ko mu fahimci juna sai ka ga ai taimakekeniya dama zaman tare ka ai taimakekeniya ne mm. Eh, to mun gode mun gode sosai Malam Bello, Allah ya sa mu dace. Mm. Ni kun san wani abu da nake tunani yanzu? Na ce yau ko fata na a ce da yau Juma'a take Juma'a gobe mm. Asabar Jibi Lahadi, mm. duk wani matashin da ya ji wannan shirin yau. Eh. Idan da kai wata kwata a su. zai sa hada kai su eh. kwashe ta idan da kai eh. wata bola da ta take sa musu sauro ake samun malaria. Musamman kuma ake yin ambaliyar ruwa kuma yau samun ruwa sosai. Majalisa nan ta yau ta ka a zauna ta. Eh da Allah. A gyara unguwa, a gyara kofar gida. kala ka sha wando <laughs> musamman ga wikiyan ne zai shiga dama ko karshen mako to ga wani Ibrahim Rabilu Tsafe eh. ya ce yau da gobe a gaskiya kun cancanci babban yabo abinda zan ce game da ayyukan sa kai gaskiya aiki ne mai mahimmanci domin ina cikin wata kungiya da ake kira MSS a gaskiya tana kokari matuka wajen kai tallafi asibitoci makarantun allo da kuma kai ziyara gidajen marayu idan duk wani mai inda duk wani dan kungiya ke iya nasa ke iya nasa kokarin mm. ga marayu kama daga yanke musu fa to kin gani ko yan abuwa abubuwa fa wato kumba kenan ko farci mm-hmm. yawa yi musu aski da ɗinkin sallah ga wasu kalilan daga cikinsu mm. eh, fatar mu dai Allah ya sa muna daga cikin ah, mizani ne ko ya mm, samun daga mm. cikin mizani wasu. Eh, allah ya saka ki amin ga eh. sakon Aliyu Suleiman kwade yace mm. ayyuka ne da ke taimakon al'umma musamman gyaran kwalbatoci hanyoyin ruwa tsaftace muhalli da kuma taimakon marasa galihu a cikin al'umma sai dai yanzu hakan ya yi karanci a tsakaninmu da fatan allah ya kara haɗa kanmu domin farfado da irin waɗannan kungiyoyi na sa kai amin bari kafin in tuba wani abu bari mu magana da na maiduguri mu ji tukun wane ne a maiduguri Alhaji Usman Kaɗi. Baradin Dozi. To Alhaji Usman. Wanda wayan suna kira na da Usman Eki. To takwara na barka da warhaka. To, lafiya kalau ya kuke. Lafiya lau. Ya aikin sa kai. Eh mun taɓa aikin sa kai. Mhm. Kaban akwai muna da wata ƙungiya kulob. Eh, kulob mm. za mu na himma matasa kulob. Eh kamar me kuke yi a ƙungiyar? Ah, muna zuwa mu yi sharan makabarta mhm. muna zuwa kamar wanda ko ba shi da lafiya aikin shi in ya danganci kamar aikin karfi ne mm. za mu iya zuwa mu je mu taimake shi mm. kamar aikin gona in mm. yana da gona za mu je mu biya da kudin ungiyar tamu mu je a yi mishi noma saboda a samu a kai labari samu shi ma ya samu abin da zai yi to mun gode eh, sosai Alhaji Usman Allah ya kara taimakawa eh, ga wani kuma daga ci gaba ga eh, ga wani kuma daga Kaduna salamu alaikum wa alaikum salam. barkan ku da yaki ajiya Maryam yawa salam mm, da wa muke magana Muna magana da Gamboliya ne ba wa fakaci daga garin Kafancan, sakataren kungiyar manuniya Nigerian Fan Foundation. To, ma da lasannu. To, ka ko taɓa yin gashi ya faɗi kungiya eh, eh, ma ta kungiya eh, <laughs> eh to ne a to amma to ayyuka kuke yi a wannan kungiyar gaskiya kaman kungiyar mu muna da ayyuka muhimmai guda biyu haka kaman yanayin yanda kwaltan mu suka lallace mm. to inda muka ga kaman yakan kawo hatsari mm. kuma cinkoso haka mm. mukan fita mu da al'umma mu je mu cika wajen inda mm. yake neman a kankara kwalbati haka mm. sai mu kokari mu kankare saboda mu gudanar ruwa su samu su gudana a ah, ma da ya to ya gaskiya kyau wannan kan kai mare fici kika ce eh, ana ta ambaliyo eh yana da mm. kyau duk su just su a gaggara din yana da kyau mun gode sosai gambole ya bawa da kiran da kai kai ma yanzu haka to yanzu bari akwai wani daga adamawa ne ina ga ko ina ne wane ne adamawa ne Ibrahim ne eh, kuma? Ibrahim ne daga Adamawa. To, Ibrahim daga adama barka da warhaka. Tafiya aiki. Alhamdulillah, ba mu wani labarin ka na aikin gayya mm-hmm, ko mm-hmm. haɗin kai ko makamancin Ko kana da wani da eh. kake so ka yi kaga ana eh, yi? Yawwa, ko himma ce ka sa. Mm. Eh gaskiya a wurin mu muna muna aikin gayya fiye da yadda kai don irin ko irin lambatu ya toshe haka ko kuma aikin gayya kai dai yana nan daban-daban da wurin mu ko gayya noma ma muna yi. Mm. daban-daban da kuma in kaman kwalta ya Ayya ya katse to mm-hmm. abin da dama nake son faɗa da mm-hmm. su muke na ce barin dan bari su dan samu damar mm-hmm. shigowar kar su kar in ka cika su da surutu shi eh. a maganan wannan aikin sa kai da na gayya za a ji da farko mun yi magana akan cewa wurin maganan addinai maganan al'adu maganan ƙabilu da sauransu yanda zai ka zaman lafiya shine in aka zo aikin gayya ko aikin sa kai za ki ga ke wata kabila ce ni wani kabila ne wannan wata mm. addini mm. wani addini take ni wani mm. addini to kowa yana cikin eh, wannan haka Duk mun eh, Saboda haka inda kuka dosa kuke hari guda ɗaya ne mm. saboda haka ƙarshe zaki ga kun samu abin da kuke bukata saboda haka ba za ka so wannan kabilar ta wannan da ya taimake ka koyi aikin ne ya samu matsala ba ko kuma addinin mm-hmm. wancan ya samu matsala mm-hmm. saboda kuna aiki tare sosai mm. sosai to shine da fatan za a dage kuma na ji daɗin da mutane ba mai tsamanin zan ji daban-daban eh, an wuce matakin kwata da mm-hmm. abin an kai ga magana a yanke kumbar yara a gidan marayu ko kanka kai kanka kana zaune yanzu kana iya mm. zuwa ko wani makaranta ka je ka koyar ko kai wani abu kana zaune kana da zaman banzan nan ka gama makaranta kana iya zuwa makarantar primary da kai kwarai kuwa koyan gwan kuka tara ka tara ka mm. koya musu dan karatu da abin da ka koya Maryam mm. baban mu abin da yake kenan mm. yana yayi ritaya yana zo na bai komai yaran unguwa yanzu kin ga yan matan da ya abu suna nan gidan su suka fara nausa. to can gani to duk irin wannan to da fatan duka za a koyi wannan abubuwa kun san gobe ne wai ranar Hausa a kafofin eh, sada zumunta ta eh, internet Hausa kawai za a yi zalla eh ai za mu eh. zan mu dan za ki dan tsakuro mana wani abu ran juma'a ne mu dan saka tun da ranar ne muke magana al'ada <laughs> da al'adu mm. to yanzu kan a madadin maryam bashir bugaji safina ta sodangi sai kuma daniel brown wanda shine ya ba da umarnin shirin sai injiniyan mai na address regis sai kuma wanda ya haɗa mu da ku a shafinmu na facebook live wato ibrahim jarmaini usman ahmed kabar a washington dc ke cewa a yi hutun karshen mako lafiya da fatan sai allah kai mu litinin yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta